جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير يا godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya bar mana aran rayuwa ya ba mu lafiya kuma ya ƙaddara mu sake taruwa a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan juma'a ta sha uku ga watan jumadal awwal hijirar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na da shekara 1443 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan sha biyu miladiya 2021 in ya inganta hudubar mu ta yau za ta ɗauki wata sifa ce cikin sifofi na babban sahabin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma shugaba jagora na dukkan sahabbai gaba ɗaya ya fi su girma ya fi su daraja ya fi su alkhairi ya fi su falala ya fi su soyuwa a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya fi su ƙaunar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mun ji alamomi da suka nuna soyayyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gare shi mun ji kuma alamomi da dalilai da suka nuna soyayyar abubakar radiyallahu anhu ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yau za mu ji wannan sifa cikin manya-manyan sifofi da Allah maɗaukakin sarki ya azurta wannan bawa da su wannan sifa ita ce sifa ta jarumta hakika abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yarda gwarzo ne sadauki ne jarumi ne jarumin jarumi ya fi kowa jarumta a cikin wannan al'ummar bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ne ya yi zarra da tabbata da kafiya da jajircewa da tsayawa kai da fata a tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a dukkan yaƙe-yaƙen da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita ya kasance shi ɗin bayan ya tsaya ya tabbata yakan yi amfani da sanayyarsa da kuma darajarsa da sautinsa domin ya tabbatar da sahabbai a lokacin da suka shiga wani yanayi na firgici ko rudani ko tashin hankali irin waɗannan al'amura sun faru da yawa a cikin mawaƙif da suka faru a lokacin rayuwar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da aka je yaƙin uhudu abin da ya faru ya faru har aka ji wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rauni a kai har aka karya mishi haƙori mushrikai sun tashi suna cewa muhammadu na raye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce karku ba su amsa suka ce abubakar na raye ya ce karku ba su amsa suka ce umaru na raye ya ce karku ba su amsa sai suka ce lallai yau hubal ya ɗaukaka Anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ku ba su amsa suka ce Allah maɗaukakin sarki shine mafi girma da buwaya da ɗaukaka a lokacin suka fara yaɗa jita-jita a filin yaƙi cewa an kashe annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan lokaci akwai waɗanda suka samu girgiza cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi domin an afko musu ta ko'ina kamar an yi wa mushrikai wani allura sun dawo da ƙarfin tsiya a sakamakon wani irin shiri da tanaji da salo na yaƙi da Khalidu ibn walid ya bullo da shi bayan ya hau saman dutse ya ku 'yan uwa masu albarka a wannan lokacin da yawan sahabbai sun juya baya sun gudu waɗanda suka rage tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tsayuwa da bashi kariya sahabbai ne da ba su wuce mutum ashirin ba kuma abubakar radiyallahu anhu yana cikinsu ya ku ‘yan uwa masu albarka jarumtar abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yarda jarumta ce wacce ta bambanta da jarumta na kowane jarumi cikin jarumai shi jarumta ne Allah ya azurta shi da su iri biyu jarumta ta farko jarumta ta ɗabi'a sannan jarumta ta biyu jarumta ta addini idan waɗannan biyun suka haɗu to ba a karya mai su Allah ya azurta mu da su a tun kafin zuwan musulunci abubakar siddiq radiyallahu anhu an san shi jarumi ne kuma jarumi ba shi ne wanda yake iya ɗaukan makami duk in an yi faɗa da shi ya kaye ba jarumi shi ne wanda yake ɗaukan irin matakin da ya dace a kan gaba a lokacin da ya dace shi ne wanda baya samun jijjiga da firgici da tashin hankali da fita cikin hayyacinsa a lokacin da wani gagarumin al'amari na musiba ko tashin hankali ya afka a kansa shine wanda hankalinsa baya gushewa komai zafin fitina komai zafin musiba da ta fada a kansa wannan shine cikakken jarumi a don hakan ana neman jarumi kar ku ɗauka za a gan shi da babban jiki kar ku ɗauka za a gan shi da murɗaɗɗun gaɓoɓi kawai idan jarumi ya samu wannan to wannan shine nurun ala nurin amma asalin jarumta a cikin zuciya take ku dubi abubakar siddiq radiyallahu anhu da irin yadda yake tsayawa kamar yadda za mu ji da ikon Allah maɗaukakin sarki idan kuka kalle shi za ku ga mutum ne ba mai kaurin jiki ba mutum ne siriri har ya kasance in ma ya ɗaura izari izarin baya zama saboda sirirantan kwankwasonsa amma a haka dukkan musulmi na shakkan shi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shi kanshi yana shakkan Abubakar dukkan mushrikai suna shakkan shi kuma shi yake fuskantar dukkan wani kalubale da ya taso ba tare da yayi tunani da abin da zai je ya kai ya komo ba ya baiwa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kariya mai yawa daga cikin irin kariyar da ya bashi mu koma mu duba sahihul bukhari al-imamul bukhari ya ruwaito wani hadisi daga abdullahi dan amr ibn al Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa aka tambaye shi wai wace rana ce za ka iya tunawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci cutarwa mafi tsanani daga mushrikan makka Yace ce lallai ina tuna wata rana Na ga ukubatu dan abu mu'aitin ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gaban ɗakin ka'aba a daidai lokacin annabi yana sallah ya kofa goshinsa a ƙasa yana sujada ga allah maɗaukakin sarki ya kama shi ya taka wuyan shi sai da idanunsa suka daddalo a wata riwayar ya ce na ga ukubatu dan abu mu'aitin ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah a gaban ɗakin ka'aba ya ɗauki tufafinsa mayafinsa ya shaƙe wuyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi yana son sai ya kashe shi aka ransa wanda zai zo ya kwace shi a wata riwayar riwayar asma'u bintu abubakar ta ce muna gida sai ga wani mai neman agaji ya zo a guje yana gaya wa abubakar adrik sahibak ka je ka kwaci abokinka za su kashe shi abubakar ya fito yana da ya yi kitso guda hudu a kan shi ya kitsa gashin shi tufka hudu sun sauka zuwa kafaɗansa. ya fito a haka yana tafe yana cewa a taqtuluna rajulan an ƙula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum ne kawai don ya ce Allah shine ubangiji na ya zo ya tunkuɗa wancan ya daki wancan ya tokari wancan har sai da ya fisge ya ƙwace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga hannun mushrikai daga wannan lokaci sai suka barta annabi sallallahu alaihi wasallama suka dira a kan shi suka dinga dukan shi nana asma'u Allah ya ƙara mata yarda ta ce abubakar ya dawo gida duk in muka kama gashi cikin gashin da ya kitso da shi muka jawo sai ya biyo mu saboda irin tashin hankali da wahala da kuntatawa da azabar da mushrikai suka yi masa wannan bai dakatar da shi ba ya yi irin wannan ya kai so uku ko so hudu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya je ɗakin kaba aka zo za a cutar da shi ya fito ya ba shi tsaro da kariya yana gaya musu a na rajulan an ya ƙula rabbi allahu wannan hadisi Al'imamul bukhari da sauran malaman hadisi suka ruwaito ya ku 'yan uwa masu albarka hakika da aka sani a matsayin jarumta abin da aka sani a matsayin ƙarfi, wata sifa ce cikin sifofi wanda ya zama wajibi dukkan wani shugaba jagora na musulmi ya zama ya sifantu da su domin kada kwarjinin daular musulunci ta ta kauce ta gushe ta watse sanannen al'amari ne kuma lallai ɗaukan irin matsaya da matakan da suka dace suna buƙatar mutumin da yake da jarumta ba shi da tsoro ba kuma ya ganin fargabar mutuwa idan yana yi yana yin abin da yake yi ne na gudanar da al'amarin shugabancinsa a bakin ransa in ya mutu a haka ya mutu akan daidai amma da ya rayu a matsayin shugaba ana cutar da al'ummarsa to gare abin da ya dace ya zam ya mutu a ƙarƙashin haka wannan shine cin nasararsa kuma shine cikan buri da biyar buƙatarsa haka ake son a sami shugaban musulunci da musulmi baya tantama wurin ɗaukan matakan da suka dace a cikin misalai da zan buga da ikon Allah maɗaukakin sarki a yanzu ko a nan gaba za su tabbatar mana da cewa abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yarda lallai ya cancanci ya zama shugaba jagora shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe shi bai fifita wani a kansa ba a ƙarshen rayuwarsa lokacin da ya ce abubakar shi zai jagoranci al'umma ya musu sallah ya ku yan uwa masu albarka abubakar siddiq allah ya ƙara masa yarda yana da ƙarfin zuciya yana da jarumta ba shi da tsoro baya fargaban tunkaran dukkan wani haɗari in dai a al'amarin abin da ya shafi manzon allah sallallahu alaihi wasallam sallama ne ko abin da ya shafi addinin musulunci an riwaito riwaya daga aliyu dan abu talib allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda lokacin da ya tambayi bayin Allah muminai Aliyu ibn Abi Talib yana khalifa a wannan lokaci ya tambaye su wai wa yafi kowa jarumta su a iya sanin su shi suka sani suka ce babu wanda yafi jarumta kamar ka sai ce eh ba ku yi ƙarya ba ni jarumi ne amma akwai wanda ya fi ni jarumta waye shi suka yi shiru suka ce mu ba mu san shi ba ya amiral mu'minin sai abubakar sai aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu ya ba su labari ya ce wanda ya fi kowa jarumta shine abubakar siddiq allah ya ƙara masa yarda ya ce ya halarci dukkan inda aka yi ɗauki ba daɗi na yakin ɗaukaka addinin musulunci tare da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya halarci wurin kuma bai juya baya ba kuma bai ja da baya ba kuma bai taɓa guduwa a wurin fagen daga ko a wurin yayi yaƙi ba lokacin da ƙabilar ƙuraishawa suka taru da gangan don su cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su dake shi suna cewa da shi kai ne ka rushe dukkan ababen bauta ka mai da abin bauta ya zama guda ɗaya abubakar siddiq allah ya ƙara masa yarda shi ne wanda ya zo idan kwarjini ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi shi idan jarumta ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi shi idan tsayuwa akan daidai ne annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai da tsara bai da sa'a idan kuma wanda ake girmamawa ake mutuntawa ake ganin martabarsa ne kaf a garin makka babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam amma mushrikan makka sun take wannan sun zo suna dukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abubakar radiyallahu anhu bai kalli wa ake duka ba cewa ya fi shi komai in ya je tare mishi za a haɗa da shi ya yi Bala ya afka musu ya daki wancan ya tunkuɗa wancan ya ingija wancan yana dukansu suna dukan shi yana cewa kun shiga uku tir azaba ta tabbata a kanku yanzu za ku kashe mutum ne dan ya ce Allah shi ne abin bauta na a wannan lokaci sai aliyu ibn Abi Talib Allah ya ƙara masa yarda ya ɗaga tufafinsa mayafinsa ya rufe fuskansa sai ya barke da kuka yana tuna Abubakar Siddiq radiyallahu an da irin jarumtansa da kuma irin hidima da jajircewa da yayi har addinin musulunci ya samu tabbatuwa da tsayawa akan kafafunsa mu duba arragibul asirjani a cikin littafinsa alkhalifatu wasahibu abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yarda ya ku ‘yan uwa masu albarka irin mawaƙif irin matakai da abubakar ya ɗauka waɗanda suke nuna cewa shi babban jarumi ne matakai ne da ya kamata mu riƙa duba su mu riƙa kallon su mu riƙa sa su a matakin aiki a cikin ayyukanmu na gudanar da rayuwa a yau rayuwar ta zama abin da ta zama ana buƙatar musulmi ya zama jarumi idan zai zai mutu ya mutu da izzarsa idan kuma zai rayu ya rayu da izzarsa idan a jahiliya wanda ba musulmi ba suna ganin da su karbi wulakanci da izza su karbi wulakanci da zilla da kaskanci gara su mutu a kafircin da suke kai sun san ba su da wani rabo a lahira ina ga mu da muke da tabbas in mun mutu da imani in mun mutu muna kare addininmu ko muna kare rayukanmu ko muna kare dukiyarmu ko muna kare garinmu ko muna kare mutuncinmu mun yi mutuwar shahada me yasa ake mana irin wannan tsinci daidai me yasa ake mana irin wannan wulakanci me yasa ake mana irin wannan tozarci yanzu ka je ai maka irin wannan abu idan ka dawo da wata zuciya za ka iya rayuwa ya ku ‘yan uwa masu albarka lallai mu rika gwadawa Allah maɗaukakin sarki bai yi mu duka da zukata iri ɗaya ba bai yi mu duka da hali iri ɗaya ba amma ya zama wajibi in an samu mutum goma da aka tattara su aka ce za a tafi da su aƙalla a samu mutum biyar su ce ba inda za su je amma abin mamaki wasu akan tattara su ma su samu dama da halin da za su kubje in wannan ya ce ma wannan ka zo mu gudu shi wancan din sai ya ce shi ba ruwan shi Karshe wancan ɗin ya gudu kuma Allah ya kubutar da shi ya tsira shi kuma wannan ya bi su ya haɗu da zilla da ƙasƙanci da wulaƙanci ta yadda ko ibadarsa ba zai samu yi yadda Allah maɗaukakin sarki ya umurce shi ba ya ku bayin Allah muna buƙatar mu sake bibiyan tarihin rayuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mu ga yadda ya zama jarumi mu ga yadda ya zama sadauki jajirtacce akan gaskiya akan haƙƙi baya ja da baya kuma baya sallamawa me muke ciki ne zukatanmu suka zama haka ya muke ciki ne muka koma baya haka bayan an san mu al'umma ce wanda mutum ɗaya a cikinmu a farkon al'amari yana daidai da mutum goma a cikin waɗanda ba musulmi ba daga baya Allah maɗaukakin sarki ya sassauto da al'amarin kowane mutum ɗaya daidai yake da wanda ya zo zaluntarsa wanda ba musulmi ba mutum biyu to amma yanzu kawai daga an nuna mana karfe an nuna mana bindiga shikenan sai son duniya da tunanin irin abin da muke da shi a duniya ya taso ya lullube mu sai a tara hanya motoci su kai saba'in waɗanda suka tara hanyar ba su kai mutum ashirin ba amma kuma a haka ba mai wucewa gaskiya al'amarin jarumta da shi aka san musulmi al'amarin jarumta da shi aka san musulmi al'amarin jarumta da shi aka san musulmi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da zukata masu ƙarfi ya azurta mu da jarumta da ɗaukan matakin da ya dace a gaba a inda ya dace ya Allah ka tsare mu ka tsare mana addinin mu da dukiyarmu da iyalan da mutuncinmu. ya Allah dukkan waɗanda aka sace daga cikinmu cikin 'yan'uwanmu. uwan al'ummar musulmi a wannan gari ko a sauran garuruwa na ƙasar nan ko a wasu ƙasashe ya Allah ka ba su mafita ya Allah dukkan waɗannan azzalumai da suke irin wannan aiki na ta'addanci ga bayinka muminai ya Allah ba su fi ƙarfinka ba ya Allah bindiga suke zuwa da shi ya Allah kai ka isa ka aiko tsuntsu da dutse daga wutar jahannama ya kace su ya Allah ka nuna mana iyakansu ya Allah ka ba mu ƙwarin gwiwa mu finkare su domin mu kare kanmu da dukiyarmu da addininmu da mutuncinmu ya Allah ka rufa mana asiri a duk inda muke duk masu nufinmu da zaman lafiyarmu da dukiyarmu da mutuncinmu da alkhairi Allah ka sadar da alkhairi gare su dukkan masu nufinmu da zaman lafiyarmu da addininmu da mutuncinmu da dukiyarmu da sharri ya Allah ka mai da sharrin a kansu ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da duk abin da muka yi tsakaninmu da kai na ibada tsakanin mu da kai ya Allah muna tawassuli da waɗannan ayyuka ka kawo mana rangwame da sauƙi, da sassauci a irin wannan yanayi da hali da muka tsinci kanmu a cikin wannan yanki namu Allahumma inna nas'aluka an ta'izzana wa la tuzillana. Allahumma irfa'na wa la tada'na Allahumma akrimna wa la tahinna Allahumma akrimna wa la tuhinna Allahumma athirna wa la tu'thir alaina wansurna ala man baga alaina Allahumma a'izzal الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن في ربوعنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لأزواجنا وأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا وأحسن اللهم إلى من أحسن إلينا اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا وأمننا ومالنا وأعراضنا بخير فأجر الخير على يديه ومن أرادنا وديننا وبلادنا وأموالنا وأعراضنا وأمننا وأعراضنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه وأشغله بنفسه نفسه يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من لا يخلف وعده يا من لا يهزم جنده يا هازم الأحزاب يا مجري السحاب نسألك يا عزيز يا جبار أن تنزل على أولئك الخاطفين الظالمين من النقمات ما أنت به أعلم اللهم إنا نسألك أن تدمرهم تدميرا وأن تقتلهم تقتيلا وأن تأخذهم أخذا وبيلا اللهم يا سميع الدعاء يا رجل يا سميع الدعاء يا قريب الرجاء لا قوة لنا ولا حول إلا بك لا حول لنا ولا قوة إلا بك فأرنا فيهم قوتك وحولك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا لا تسلط علينا علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا إلهنا إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي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 e duniya a tafin hannu akram hausa tv tasha a manhajar youtube mai sauƙaƙawa al'ummar ta samun karatuttuka na malaman sunna har ma da ba da shawarwari ta ɓangaren addinin musulunci akram hausa tv tana sanya muku karatuttuka daban-daban ɓangaren nasiha da ba da shawarwari bisa turban addinin musulunci jama'a za su gani kuma su amfana su amfana da gangariyan shirye-shirye da muke samarwa ƙarƙashin wannan tasha ta akram hausa tv domin samun shirye-shiryen wannan ta shiga manhajar ka ta YouTube a wayar ka ta hannu bayan ka yi sajin ka danna alamar ƙararrawa wato subscribe za ka ci gaba da sabon shirye-shiryen tashar Akram Hausa TV cikin sauƙi da rahusa domin neman ƙarin bayani sai ku kira su a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku takwas takwas ɗaya takwas sai yi daga gare